barkan da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na asabar yau 25 ga watan rajab shekara na shida. ba hijira annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya yi daidai da 25 dai har yanzu ga watan ɗaya shekara na 2025 a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu na wata-wata ma 'yan uwanmu iyayenmu mata a cikin littafin umdatul ahkam wallafar al-shaykh abdulghani ibn abdulwahid ibn surur al-maqdisi rahimahullah wannan kuma shi shine majalisunmu na takwas a karatun wannan littafi من تيا أحاديثي نأكو يوزا مطورا دق حديثي نهدو إن شاء الله الإمام عبد الغني المقدسي نتشيوا عن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده حقيقي أعجنكم فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنثر حكيك يا من توضأ فليستنشق وانا شيني نفس حديثا ترجمة تزوى حوسا أنكرقو دق أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شواء النبي من ذو الله tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idza tawadda'a ahadukum in ɗayanku yazo yin alaula falyaj'al fi amfihi ma'an to ya sanya ruwa a hancinsa Sun liyantasir sannan ya fece ruwa ɗin wa manistajmar istajmar falyutir duk wanda kuma yayi ya zo yin istijmari to ya yi da adadi mara istijmari kamar yadda za mu faɗa yana ɗaukan ma'ana guda biyu mafi fitowa fili ɗan shine in mutum ya zo zai yi tsarki tsarkin da zai amfani da tsakuwa to ya zaɓi tsakowa ɗin nan masu adadi mara ya yi wutiri wajen amfani da tsakowa wajen yin tsarki bayan ya fitar da najasa a jikinsa wa idza staiqaza ahadukum min nawmihi idan ɗayanku ya farka daga baccinsa falyaghsil yada to ya wanke hannunsa kabla an yudkhilahuma fil ina ya wanke yadahu ne a wajen ku ko yadaihi yadaihi ko falyaghsil yadaihi ya wanke hannuwansa guda biyu kabla an yudkhilahuma fil ina kafin ya tsoma su a ƙwaryar alaula din shine wadu'ihi din wato ruwan alaula din fa inna ahadakum la yadri aina ba ta da saboda ɗayan ku bai san ba ina hannunsa ya kwana a lokacin da ya yi bacci wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito kamar yadda shi ne sharaɗin malaman amma a wani lafazi na muslim a madadin إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتظر أبن ديزو شيني فليستنشق بمن خريه من الماء تو يجاروا يشيكروا ذكرا حنشن سنم أكو قوفوبين حنشن سنم قدابيو أواني لفظين كما من توضأ فليستنشق duk wanda ya zo yin alaula to ya yi istinshaq ko istimsar mana ya shaƙi ruwan kuma ya fece ya shaƙi ruwa da hancinsa ya kuma fece shi wannan shi ne ah, tarjama hadisi da hausa راوي حديث أبو هريرة رضي الله عنه والدمر قام يما جنا أكن ترجم سيدنا أبو هريرة يا عندك كرمت حديثي نبي أو أن اللي تافنكم شيني عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني ودي في هو رويت حديثي لقى النبي صلى الله عليه وسلم شكين صحبين ɗaya kenan daga cikin huffazu sahaba manya-manyan mahaddata hadisi da kuma rawaito shi cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam dukansu sahabbai adilai ne abu hurara imamun nufin riwaya shugaba ne wajen riwayo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sai mun maimaita magana dangane da shi ba mun ambaci falalansa mun ambaci mahimmancinsa wajen kiyaye da kuma kare hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce masu shagaba masunnar annabi da masu kyamar sunnar annabi yana daga cikin aikin da suka ɗauka makawunansu su soki na abu huraira saboda in sun soke shi kenan ba za a karɓi abin da ya rawaito ba da haka ko za su zanto sun rushe kaso mai tsoka kenan na sunan baban kasim sallallahu alaihi wasallam amma faufau ɗinsu sun yi kaɗan an riga an yi walƙiya an gane su kana son ka gane karkatar mutum dangane da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ka ji me yake faɗa dangane da sayyidina abu hurairata radiyallahu an in ka ji yana mummunar magana to cewa imma yana da mummunan manufa ko yana da mummunan mahanga wato ya bata dangane da al'amarin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam abu huraira ya rawaito hadisi mai fakara guda uku mai cikakkun zantuttuka guda uku kowane fakara yana da ma'anarsa ko hukuncinsa wanda ya keɓe shi ɓangare na farko yana magana akan in har mutum ya zo a laula to akwai wani abu mai mahimmanci cikin alaula da ake kiran shi a listin shaq shi ne shaƙar ruwa a shaƙi ruwa a wato ainihin da hanci istinshaq yana nufin shaƙa ɗin istinsar yana nufin fashewa hmm, a fitar da shi amma ana amfani da kowanne daga cikin biyu ɗin ya bayar da ma'anin ɗan uwansa ko ma'anarsa da na ɗan uwansa ana cewa istinshaq ana nufin shaƙa da kuma facewa ana cewa istinsar ana nufin shaƙan da kuma fecewa ɗin so in an haɗa su biyu kowanne ya ɗauki ma'anarsa istinshaq shaƙa istinsar facewa idan an kawo kowanne daban to yana iya yana ɗaukan ma'anarsa da na ɗan uwan nasa ɗin kun gane shi yasa kun ga alafazin a wani littafin sai ga sun sa muku wannan wani sun sa muku wancan falyastanshif da kuma falyastansir alafazin muslim da malam ya faɗa ya ce bi min kharihi min alma akwai kuma man tawadda a wadansu waɗansu sun nusar suna rubuta man tawadda'a falyastansir kamar yadda nuskar Sheikh al sharhinsa sharhin sa Taysirul Allam wanda shi na bude anan yake ɗauke da shi to wannan ɓangare na farko kenan wanda ke nuna cewa a alaula akwai shakar da kuma feshe shi wanda wannan hadisai da dama sun zo sun tabbatar da yin haka ɗin a cikin alaula wannan shi ne ma'ana a dunkule na ɓangare na farko idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantasir hakanan falyastanshik bi min kharayhi min alma hakanan man tawadda falyastanshik nan da yace bi min kharay min khar Shi ne wannan ƙofa na ciki ɗin wanda ke haɗu da karan hanci ko ƙashin hanci hmm? to a shaƙirwa har ya kai wannan wurin ko kuma da wannan ɗin ake shan ake jan ruwa ɗin hmm? ba da wannan ƙofar nan ake jan ruwa ba ana ja da su wannan ƙaramin ƙofar na ciki ne su ne minkar wannan ƙofofin guda biyu shi yasa aka yi musu tasniya minkarai mutum ya shaƙi ruwa da ƙofofin hancinsa guda biyu na farko kenan abu na biyu shine a tsarki akwai wani abu da ake kira istijmar na faɗa mana a baya lokacin da muka yi magana akan ahdas da yadda ake tsabtace su muka ce imma a yi amfani da ruwa wannan shi ake kiransa alistinja ko a yi amfani da duwatsu hmm? wannan shi ake kiransa alistijmar hmm? daga jamra jamra hmm? ƙaramin dutse tsakuwa to yin amfani da duwatsu wajen katse bayan gida ko fitsari ta yadda zai zanto tsarki ma wannan wurin shi ake kiransa istijma. to duk wanda ya zo wanke bayan gidansa ko tsabtace bayan gidansa ko batsarinsa ta hanyar amfani da dutsen to dutsen da zai amfani da shi yayi da adadi mai mara wanda bai da ɗan'uwa idan ya yi da guda ɗaya misali sai ya iya tsabtace wurin to ya yi wuce amma in ya yi na biyu duk da cewa in yi na biyu in ya ma tsaftace, to wani hadisi yana ce masu to ya ƙara dangi ya yi wuce ya maji shi uku so ko a yi da ɗaya ko da uku ko da biyar ko da na ko da bakwai ma'ana dai adari wanda ba shi da ɗan'uwa wannan shi ne abin da gaba na biyu na wannan hadisin yake nufi sannan gaba na uku yana magana akan mutumin da ya farka daga bacci malamai suna cewa baccin dare saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da lafazin albayat albayat irin su az-zamakhshari malaman lugha suna cewa ana amfani ne da shi mabacci mana ba ta kaza ai fara bata ya yi bacci ko ya zama abu kaza su ba sa ganin keɓantansa da baccin dare waɗansu malamai kuma kamar da na fara faɗa suna keɓance abin da baccin dare saboda shi ne baccin da yake yi nisa har mutum bai san ina hannunsa yake ba tana iya ya taɓa najasa bai sani ba to abinda hadisi yake faɗa shine idan mutum ya farka daga bacci ya zo zai yi alaula to kar ya sa hannunsa a cikin ruwan alaula ba har sai ya wanke shi tukun so uku wannan shine ma'anar gaba ta uku na wannan hadisi to a kowane gaba daga cikin waɗannan gabannai akwai dalili na hukunci daga cikin hukunce-hukunce na fiƙihu idan mun fara da farko shi ne ah, istinshaf da istinsa na farko da wani hadisin ya tabbatar da cewa yana daga cikin alaula idan ka zo karanta alqur'ani mai girma ayat da ta yi magana akan Allah ba za ka ga wannan ba shewa ta ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn abinda ayar ta ta fada da mun fadi sifatu ijza faghsilu wujuhakum ta fadi wanke fuska Hmm? sannan ta faɗi hannuwa zuwa marasir hmm? gwiwa hannu kenan ko sannan ta faɗi shafan kai amsa hore ose ko sannan ta faɗi wato wanke ƙafa waɗannan su ne abinda aya ta zo da shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayani to daga cikin ƙarin bayanin shine ana kurkura baki ana kuma shakar ruwa saboda haka wannan ayar a wannan hadisin annabi yana cewa in mutum ya zo alaula to yayi wannan in ya zo yadda ake shakar ruwa ya shaƙi ruwa kuma ya fece shi so wannan kamar da na faɗa wannan mutawatiri ne min wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi yake a laulansa, kamar da zamu zo magani a hadisai a wannan littafi in yayi in ya zo a laula, to kafin ya wanke fuskansa bayan wanke hannuwansa so uku yana kurkura bakinsa so uku hmm? sannan ya sheƙi shi ma so uku ko ya feshe so uku wannan shine abinda annabi yake umarni da shi a wannan hadisi don haka wannan hadisi hujja ne na farko na iskin shaq da iskin sa mana cewa bangare ne daga cikin bangaren alaula na biyu shin wannan yana nuna wajibci ne ko yana nuna mustahabbanci a nan annabi umarni ya yi ya mene umarni yace falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantazir ko falyastanshir ko falyastansir ko falyantazir mana in mutum ya ya shaki ya zo alwala to yayi wannan waɗansu malamai sai suka tafi akan cewa wajibi amma mafi yawan malamai sun tafi a kan cewa yana daga cikin mustahabbat na alaula ba yana daga cikin sunnonin alaula ba farillan alaula wannan shi ne ma abinda mazhabar malikiya take tafiya kai cewa uh, istinshaq da istinsar wannan sunna ne ba wajibi ba me ya sarrafa wannan umarni daga wajibci zuwa sunna misali akwai bayanai da malaman suke cewa duk abin da ya zo a cikin nassin alkur'ani mai girma shine wajibi shi yasa suke sanar suke ce masa sifatu ijza' da mutum zai yi alaula ya yi abubuwan nan guda hudu kawai da ƙur'ani ya ambata to alaularsa ta yi in ko haka ne to duk wani abu ɗore akan haka ba kuma ya zanto wajibi ba sai dai ya zanto sunna ko mustahabbi zahirin nassin hadisin yana nuna shi haka sannan aikin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya dimanta yana ƙara mara ma wannan maganar baya ba taɓa samun yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya alaula bai yi wannan ɗin ba bai kurkura bakinsa ba bai shaƙi ruwa ya fece ba a hadisai da za mu zo mu karanta to waƙi'an dai yanzu zai wahala ai in mutum zai alala ya alala ba tare da yayi wannan ba ko saboda haka dai annabi yayi umarni da ai haka din lallai in bai zanto wajibin ba to sunna ce kakkarfa da bai dace ba mutum ya bari wajen yin alaula waɗanda suke cewa wajibi ne suna ƙara wani istimbabu duk da cewa ba zahiri ba ne gaskiya suna cewa wannan hadishin yana nuna cewa hanci bangare ne na fuska ɗauki wannan hadishin sun hada da fagsilu haku saboda suna son su ce ai wajibi to mai ba shi wajibci idan dalilin sunan bai ishe su ba to ga umarni na alkur'ani so qur'ani ya ce fafsilu wujuhakum to kuma fuska shi hanci yana daga cikin fuska to amma wannan fa ba hadisin ba ce a wanki hanci ba fa mun gane ai ba ce a wanki hanci ba cewa a shaƙi ruwa ne a fece sai dai in wannan shi ne wankewa wannan ai ba a kiran shi wankewa dangane da hanci saboda ka kasancewar hanci ɓangare ne na fuska ba shi zai bayar da hukuncin wajibcin shaƙar ruwa ba ina fatan mun gane wannan abu na farko kenan kuma shi ne eh, hukunci ko hukunce-hukuncin da ake ɗaukar ƙarƙashin wannan waɗanda suke a bayyane sai ɓangare na biyu wannan kuma ya shafi istijmar na riga yana mana bayanin menene istijmar shari'a ta yarda mutum ya yi tsarki ta hanyar istinja ko ta hanyar istijmar to kasancewar annabi ya ce wa man istijmara falyutir wanda ya so ya yi tsarki na dutse to ga yadda zai yi wannan ya nuna mashru'iyyar istijmar ya nuna ashe shari'a ta yarda a yi haka ne ke wannan istijmar kusan ya keɓanta ne a abin da shafi butsari ya keɓanta a ina jin ga maza ne ba bari su ne za su iya sa abin nan inda butsari ke fita ko amma ba haya wannan ya shafi mace ya shafi namiji za a iya amfani da dutse amma namiji zai iya amfani ya katse wato ainihin batsari da dutse amma mace ai ba na jin natan haka yake a nan malamai suna ƙara hukunci na biyu shine mustahabbanci ko sunna na yin tsarki da duwatsu masu adadi mara shi ma wannan sunan shi ma na biya umarni da lafarin da amur anan ko eh, amma da dama malamai suna tafiya a kan cewa sunna ne ba wajibi ba ne mana in mutum ya yi da guda biyu ya yi tsabtace masa wurin tsarkinsa ya yi amma abin da yake sunna shine ne da guda da guda adadi mai mara a adadi mai mara ma wannan shine hukuncin abin da yafi mafi rijayin shine eh, sunna ne a adadi mai mara nan in ya yi da guda ɗaya ya wadatar ko dai dole mafi karancin shine uku akwai hadisi da zo da yake nuna kada a yi da ƙasa da guda uku don haka waɗansu malabai suna cewa lallai ya kai uku ɗin waɗansu kuma suna cewa matuƙar ya tsaftace wurin su koda bai kai uku ba ya yi amma dai abin da ya fi shi ne ya yi daga uku ɗin zuwa biyar shi ya fi masa da ya taƙaita a guda ɗaya ko da guda ɗayan ko ya tsaftace masa wannan wurin kun gane akwai wata ma'ana na biyu da waɗansu malamai suke ambata wadda na ce muku wannan ba shi ne wanda ya fi fitowa fili ba shi ne istijmar kamar da za mu zo maga hadisin nu'ain al mujimir wato mai saka talare a matsalaci al mujimir so sai waɗansu malamai suke cewa wannan hadisin yana nuna wannan ma'anan ma man istajmara ay ista'mala al da ma'anar talare wanda yi amfani da karan nan da ake sakawa yana bayar da kanshi turare da haka in har an zo za a sa turaren masallaci shi ma kar a sa sai adadi mai mara ma a sa ɗaya kenan ko a sa uku ko nawa za a sa ɗaya ya zanto adabi mai mara da wannan haka ma ko da talaren da ba wannan ɗin ba ne in har mutum zai shafa turare ko za ki sa kanki ko za ki shafa turare na jiki ko namiji zai sa turare na tufafi to shi ma ana sanya ya sa shi ne wuce ma shafa ɗaya Koye ɗaya biyu uku hmm? wannan an game shi saboda haka Allah yake so a komai ma inna Allah ta'ala witrun yuhibbul witr Allah madaukakin sarki ɗaya ne shi yana son witri sallan dare ba ne sai ake kiransa witri saboda ana ƙare shi ma da adadi mara annabi shi fa'autiru ya ahlul qur'an ya kuma abota alqur'ani ku yi sallan witiri na dare to sawa'un salla ne ko abinda ba salla ba ana san a yi witiri witiri suna ne a wajen istijimar da ma'anarsa wanda ya dace da babin tsarki haka nan da ma'anarsa na wato ainihin ah, shafa tarare ina matan mun gani wannan shi ne hukunci da ya shafi wannan sai abu na gaba bacci in mutum ya farka daga bacci zahirin hadisin shi ma yana nuna wajibcin in mutum ya farka daga bacci ya yi wanke hannunsa su uku kafin ya sa a akwashin da zai alaula da shi ko a ruwan da zai alaula da shi malamai suna saɓani akan wannan umarnin wajibci ne ko kuma shi ma sunna ne ko mustahabbi ne cewa mutum ya wanke hannuwansa so uku kafin ya yi alaula kafin ya sa a alaula sannan malamai suna saɓani wannan kowane bacci ne in mutum ya farka misali mutum ya yi kailula hmm, da rana ko baccin safe hmm, ko mata masu morning sickness ta yi bacci da safe da ta farka in za ta yi sallah sai ta wanke hannunta ko kuma ana nufin baccin dare ne kawai shi ne abinda don ishara kai ɗan waɗansu malamai suna cewa wannan yana magana akan baccin dare ne mai sa saboda shi fa innahu la yadri فإنه لا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده saboda ɗayanku bai san ina hannunsa ta kwana ba in an ɗauki ma'anar bayan yana nufin cewa a baccin dare in kuma aka tafi kan malaman da suke cewa ai ba ta bi ma'ana fara bai san inda hannunsa ta kasance ba to wannan yana iya gaskata a baccin dare da baccin rana ba baccin dare ne kadai ake tsawaita ba shine aka fi yi shi a dade ana yi ko amma akwai suka yi baccin rana ma su dade sai ya uku hudu suna bacci da rana ba dai haka ake so ba hmm? in ba da wani lalura ba ya dace a ce mutum da daddare ne zai yi bacci ya yi awa uku hudu ko sama da haka yana bacci amma in bacci ne na rana domin ya ɗan, wato ainihin uh, huta mai dace a ce zai awa biyu uku ko sama da haka yana yana bacci ba don haka abin da ya dace ko abin da ya firin jaye ya fitowa fili daga cikin zantutukan malamai shine mu ɗauka na farko cewa wannan kowane irin bacci ake ne tawawan na dare ne ko na rana na biyu ya zanto wannan umarni na mustahabbanci ba na wajibci ba saboda mai saboda ta'alil inda annabi sallallahu alaihi wasallam yin fa innahu la yadri ayna batat yadu bai san inda hannunsa ta shiga ko ta kasance ba kenan ma'ana ana umartar sa wannan ne domin tsafta domin tsafta ya tsaftace hannun nasa sannan sai ya yi abin da yake ne bauta wato alaula in ko muka tafi akan wannan zai zanto kamar yadda zahirin hadisin yake nufi yake nunawa wannan wanke hannun daban yake da wanke hannu da ake in za a fara alaula kun gane idan za mu fara alaula mai muke fara ina muke fara wankewa hannu su uku ko wannan wankin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa bayan nufin wanke hannu na yan alaula bane saboda inda haka yake nufi to ai babu bambanci sawan mutum ya tashi daga bacci ko ko daga bacci ba da man sai yayi wannan don haka zance mafi fitowa fili wannan hadisin yana magana akan wanke hannu ne in mutum ya tashi daga bacci wadda hikimarsa shine tsafta sannan in ya yi wannan kuma sai ɗiba ruwa in ya ga dama ya sa hannu a cikin ruwa sannan sai ya fara alaula mun gane wannan har yanzu shi wannan yana nuna wata sunna ce ta musamman kenan cewa in mutum ya tashi daga bacci sai ya yi alaula hmm? tun da annabawa da shi alaihi wasallam ce wa idza a hadukun mai nawmihi فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا هنا بيان هنا وتسنة ويس من زمان كانت من سنة الأولى بجي الأولى فرقة دقى بجي آه أنا نفس إنزي الأولى إنزي سلا كونغانيكو يوا don haka abinda shi malamin yana faɗa wujubul wudu'i minan nawm wannan ba laysa zahiran ba ne wanda yake bayyana ne ba daga wannan daga wannan wannan hadisi din bayan na sha duk wanda ya tashi daga bacci dole sai yayi sai yayi alaula faman shi anan abin da yake nufi wujubul wudu'u an nawm din al-wudu' din yana nufin wanke hannu din albassam yana tafiya kan cewa in mutum ya tashi daga bacci to dole ya wanke hannunsa hmm? dole ya wanke hannunsa saboda zahirin al'amur yufidu lujub ah, amma mun ce ta'lil kaunuhu lit-tahara wannan yana kawar da shi wannan wajibcin ya bar shi a matsayin sunna kadai wallahu a'lam wannan shine bayani na hukunce-hukunce a ƙarƙashin wannan hadisi akwai fa'idodi da za mu ɗauka dangane da wannan hadisin ban da wannan hukunce-hukunce na ibada da ya shafi a laula abu na farko dai shi ne tsafta shi musulunci addini ne na tsafta shi yasa duk inda mutum ya yi wani abu wadda zai iya sa ya fada cikin najasa to ana buƙatar ya tsabtace gabar da yana tunanin ko ana tunanin najasa tana iya zanto ta taba bai sani ba to kuma kun ga amfanin wannan da ake faɗa yanzu munazzamatu sihal alamiya ana bayar da shawara cewa lokaci bayan lokaci mutum ya wanke hannunsa saboda tana iya wani ya taba wani abu ya taba maka hannu mai cutarwa baka sani to rabi mun musulmi Allah ya riga ya yi mana maganin wannan tuntuni da ya shar'anta mana yin alaula sau biyar a rana in ko za ka yi alaula sau biyar a rana za ka wanke hannunka sau biyar a rana hmm? to ga dori shi ne abinda wannan hadisin ya zo da shi in ka kwanta bacci in ka farka to kafin ma ka je ka yi wancan na ibada ɗin to ka yi wannan na wato ainihin tsafta saboda ka addinin musulunci addinin tsafta ne har yanzu a alaula din banda tsaftace zahirin gaban da ake musu alaula kun ga gashi nan annabi ya ce a sheki ruwa a fice shi shi ma kansa wannan tsaftace wato hanci ne daga abubuwa da ƙura da datti da suna iya zuwa su makale a wannan wurin kuma ruwa yana tsaftace su wannan zai ƙara kiyaye lafiya na wato ainihin ɗan adam kenan addinin musulunci addini na tsafta abu na biyu addinin musulunci addini ne na rangwame ta yadda ya bayar da dama a yi tsarki ta hanyoyi guda biyu imma ta hanyar amfani da ruwa ko kuma ta hanyar amfani da da duwatsu da dama malamai suna cewa amfani da ruwan ya fi tsarki ya fi falala saboda ya fi kaiwa makura wajen tsabtace uh, jiki daga najasa ɗin amma ana iya samun yanayi ba ruwa hmm? ana iya samun yanayi ga ruwan ba dama amfani da shi misali to da addinin musulunci na kowa ne da ko ina sai bai da wannan rangwamen ya bai da wannan daman za a iya amfani da wannan za a iya amfani da wancan fa'ida ta uku tabarruki da wato ainihin suna da ayyukan Allah madaukakin sarki shi cewa ayi abun abin nan witiri da kasancewar Allah maɗaukin sarki witiri ne to ayyuka ma na alaula a yi su wuce in kullura za ku ga ai banda wannan da annabi ce a wanke hannu so uku yace ai istijmari in za a yi so uku ai da dama daga cin ayyukan alwalan ma so uku ake ko ba haka ba so uku غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين salasan ko wa rijlaihi salasan duk wannan yana nuna wannan wannan tabarruki din wanda ya dace mu koyi haka a ayyukanmu na yau da kullum ina jin za mu tsaya a nan eh, sai mu amsa tambayoyi ya rage mana kamar minti ya kai sha biyar ɗin ko? mun ci lokacin ban fara da wuri ko? mun ƙara minti goma sha biyu a kan biyar da rabe ɗin ah, da haka za mu tsaya nan in akwai tambayoyi sai mu amsa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu na'am in akwai tambaya sai na musu ga mai tambaya anan na farko tana cewa a yi mana bayanin malam a yi mana bayani akan hukuncin haƙƙin lafiyar mace wajen mijinta mace tana da haƙƙi na mijinta ya kula da lafiyarta